To jama'a sanuku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan safiya kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 30 da kuma mita 60. Mutanen jamhuriyar Nijar suna jin mu a gidajensu na rediyo kamar su amfani da fara'a da sarauniya da noma da niyya a birnin Kwanni. A duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. to jama'a marhaban lale aliyu mustapha sokoto tare da babai aku makeri muke tarbon ku ga shirinmu na wannan safiya bari ku ji kanin labarai tukuna wata mahaukaciyar guguwa mai suna mati wadda aka ce ba taba ganin mai karfin ta ba tsakanin shekaru goma yanzu karfin nata ya fara raguwa a jiya laraba harashi ta dakatar da yarjejeniyar shekaru uku da ta kula da amurka akan makamashin nukiliya da kuma nazarin harkoki na makamashi a shirye ake a yi marhabi da rundunar mayakan da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban sudan ta kudu rick machar wanda a halin yanzu yake zaune a ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo to a gaishe ka bayan labarai muna da rahoto kan yadda karancin dala amurka yake janyo ko kuma yake sa ana rufe kamfuna da masana'antu a nigeria. maganar durkushewar kamfanonin cikin gida akwai maganar gwamnatin tarayya maganar gaskiya ta shigo cikin al'amarin ta duba kamfanonin cikin gida abin da su mutanen cbn suna yi mina saboda mudan najeriya ne ba zai mu ci gaba da haka nan sannan yayin da wasu kasashe ake ta jinjina malaman makarantu a najeriya malaman korafi korafi suke yi na irin renin da ake musu kana ga ana tuna da ranaku amma ranar mu yau ba a ma san akwai ranar ba domin ba a ɗauke mu komai ba don ko neman aure malamin makaranta mata ya je za ce ai malami ne saboda mai bai da wani martaba idon jama'a to bayan duka wannan mana da shirin domin iyali amma sai mun gama baku labaran duniya tukuna assalamu alaikum jama'a wata mahaukaciyar guguwa mai suna matthew wadda aka ce ba taba ganin mai karfinta ba tsakanin shekaru goma da suka gabata yanzu haka karfinta ya soma raguwa a yayin da take ratsawa a yankin caribbean wajajen bahamas amma kuma an ce za ta ƙara tsananta yayin da take ta tasarwa gabashin gabar tekun amurka gwamnan jihar florida rick scott ya gargaɗi mazauna gabar tekun a wani taron manema labarai da ya jiya laraba da su fita daga gurin inda yake nuna cewa rayuwarsu da mutuwarsu na iya dogara ne akan mataki da za su ɗauka cibiyar nazari iskar guguwa ta ƙasa a miami ya yi hasashen cewa guguwar matthew za ta kasance a matsayi na uku a yayin da take gittawa zuwa bahamas amma kuma cibiyar ta jihar florida ta ce florida din za ta huskanci ruwan sama a yau safiyan alhamis al'amura za su daɗa ƙara tsananta a nan florida da kuma jihar georgia ya zuwa yammacin gobe juma'a an rawaito guguwar da ta riga ta hallaka mutane goma sha ɗaya a ƙasashen haiti da jamhuriyar eh, dominican bayan da ta afkawa yankin a matsayin guguwa mai ƙarfi na mizani hudu wanda ya sa ta zama guguwa mafi tsanani da ta afkawa a ƙasar haiti tsakanin shekaru 52 to a jiya laraba rasha ta dakatar da yarjejeniyar shekaru uku da ta kula da amurka a kan makamashin nukiliya da kuma nazarin harkokin makamashin abin da ake ganin kamar wani mataki ne da zai ƙara bata dangantakar diplomasiya a ƙasashen biyu daman tun ranar litinin da ta wuce shugaban rasha vladimir putin ya sanya hannu akan wata doka ta dakatar da wata yarjejeniyar ta daban wacce ta shafi kawar da ma'adinin plutonium a bisa hujjar cewa amurka tana daukar wasu matakai da ya ce ba na abokantaka ba ne wanda ake ganin kamar shi ne yake akan batun takunkumin da amurka ta kakaba wa rasha saboda take-taken rasha din akan maganar kasar ukraine amurka dai ta dakatar da yarjejeniyar tsagaita wutar da rasha da ta shafi ƙasar syria a sabili da hare-haren jiragen saman da ake ci gaba da kaiwa a yankunan fararen hular na kasar ta sham abinda kuma ya sa ta amurka ɗin take bayyana cewa haƙurinta da rasha fa ya zo karshe to amma duk da haka jiya larba sakataren harkokin wajen amurka ɗin john kerry da takwaransa na rasha sergei lavrov sun yi magana da junansu kan batun syria ɗin ana sauraron wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc a shirye ake a yi marhabi ga rundunar mayaka da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban sudan ta kudu rick machar wanda a halin yanzu yake a ƙasar demokradiyyar jamhuriyar congo idan suka shigo yankuna da ke ƙarƙashin ikon mayakan sf a cewar kakakin machar ɗin da ake kira james gadet dark wannan sanarwa nashi ta biyo bayan wani gama ce da aka gwabza tsakanin sojojin bangaren shugaban kasar salva kiir da na 'yan adawa masu biyayya ga tsohon mataimakin kasar wato a babban birnin kasar juba kalaman na kakakin machar din dai sun da ake kiransa wato dak kenan sun biyo bayan umarni ne da gwamnatin congo ta bayar na a fitar da sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya 750 da ke a ƙasarta bisa dalilin tsaro waɗannan su soja na majalisar ɗinkin duniya da suka raka mashar ne sun raka mashar ne zuwa ƙasar ta congo inda ya fake yana amsar jinya daga cibiyar majalisar ɗinkin duniya a wurin yanzu kuma ya koma babban birnin sudan khartoum amma sojojin nasa da suka ajiye makamai har yau dai suna ci gaba da zaman su a demokaradiyyar jamhuriyar congo to yayin da ake ci gaba da kokarin ganin an sake kwato birnin mosul wanda shine birni mafi girma na biyu a duk ƙasar iraki daga hannun mayakan isis wani sabon zamar ɗaɗɗar ya ɓarke a tsakanin ƙasashen ita iraq ɗin da turkiya bayan da iraq ta nuna rashin jin daɗinta da abin da take gani kamar shishigin turkiya ne a cikin yakin da ke gudana a cikin iraq ɗin ita wannan takaddama tsakanin iraq da turkiya da ta ƙara tsanani ne jiya larba bayan kashe da shi ministan iraq ɗin haidar al-abadi ya yi na cewa shigar da rundunar turkiya ta yi a cikin wannan rikici a arewacin ƙasar zai haifar da babbar tarzoma a yankin na larabawa. za ka ma kimanin sojan turkiya dubu ɗaya ne aka girke a can kusa da birnin na mosul suna tsare da abin da turkiya ke kira muradinta wanda suka hada da horar da mayakan kudawa da rundunar eh, 'yan sunni domin su yaƙi ta isis din turkiya dai tana son ta shiga wannan yakin gamar yadda zai hada da sojan iraki da na kurdawa da na kasashen larabawa domin a kwacin musul to amma gwamnatin iraq ita so take sojan turkiya su sayan da dare musu rahotanni da ba na hukuma ba na cewa an zaɓi tsohon firaministan portugal antonio guterres ya zama sabon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ana sa ran cewa nan ba daɗewa ba za a tabbatar da shi a hukumance akan wannan mukamin bayan da aka jefa ƙuri'a na ɓangare ɗaya a jiya a zauren babban kwamitin zantarwa na majalisar ɗinkin duniya da nan ne aka fahimci cewa wannan tsohon ɗan siyasa kuma jami'in diflomasiyya ya yi galaba da ƙuri'u goma sha uku da ya samu kuma babu wanda ya nuna rashin amincewarsa ko da yake akwai kasashe guda biyu da suka kaurace wa jefa kuri'ar to jama'a mun kawo muku labaran duniya nan daga nan sashen wasu murya amurka washington To bari mu shiga mu kuma za mu fara da mai maganar yadda karancin dala Amurka a Najeriya yake neman ya janyo wa kamfana da masana'antu matsaloli. wasu dubban ma'aikatan kamfanin sarrafa tumatirin gwangwani mafi girma a nahiyar afirka kenan da ake kira irasco ke zanga-zangar adawa da matakin da kamfanin na irasco ke shirin ɗauka na sallamar su daga aiki a wani taron manema labarai da shugaban kamfanin chief eric omelia ya kira a birnin lagos ya ce daukan matakin na rufe wannan kamfani ya biyo bayan rashin samun kudaden kasashen waje ne musamman ma takardar kudin kasar amurka na dala daga babban bankin tarayyar najeriya domin sayo kayayyakin sarrafa tumatirin daga kasashen waje har ila yau shugaban kamfanin ya zargi babban bankin najeriya da baiwa wasu shafaffu da mai dama na shigo da tumatirin da aka riga aka sarrafa daga wasu kasashe na ƙetare zuwa cikin gida najeriya al'amarin kuma da ke kashe kamfanonin cikin gida. abin da su mutanen cbn suna yi muna irin shigantakan da suna yi muna saboda mu dan najeriya ne ba zai mu shiga ba da haka nan tun da mun yi mun yi mun yi ba su yarda ba gaskiya da gaskiya mutanen cbn na ba su so najeriya shiga ba mun yi magana mun yi magana har mun biya dora dubu dari hudu da sittin kudin mu sun hana mana kawo kaya mun roƙe su kayan da zan mu buga kaya abin da muka buga kaya da shi sun hana amma a ji a karanta jarida za a gani an ka ba indiyoni miliyan goma sha biyar da dari dola kamfani guda su kawo kifi bincike dai ya nuna cewa dubban matasa ne ke aiki a wannan kamfani kama daga nan lagos zuwa wasu jihohin arewacin najeriya musamman ma dai manoma da ke sayarwa kamfanin da tumatirin da suke nomawa alhaji jamilu musa shine manajan shiya na kamfanin mai kula da arewacin najeriya maganar durkushewar kamfanonin cikin gida akwai maganar gwamnatin tarayya maganar gaskiya ta shigo cikin al'amarin ta duba kamfanonin cikin gida domin ba wai mu kaɗai ba har sauran 'yan uwanmu kamfanin nika suna fuskantar barazanar durkushewa sakamakon abubuwan da zaka fita kaje ka yi harkar nan babu duk kokarin jin ta bakin kakakin babban bankin Najeriya Mr Isaac Okorafo ya ci cira duk kuwa da sakon karta kwana da na aike ta wayarsa game da zargin da kamfanin ke yi masu na hana kamfanonin cikin gida kudaden kasashen waje domin sayo kayayyaki daga ƙetare da ko ina illar rufe masana'antu ke da shi hali irin na tattalin arziki da ake fuskanta a najeriya tambayar kenan da yawa dr dauda muhammad na sashen tattalin arziki da kasuwanci a jami'ar bayero da ke kano rufe masana'antu yana da illa babban illan shi shine yawancin duk waɗanda suke aiki a cikin wayannan masana'antun idan an kulle kaga sun rasa aikin su kenan to idan sun rasa aikin su kuma kaga za a samu waɗanda ba su da aikin yi za su samu karuwa to a kasashen da suka ci gaba za ga cewa ana jin tsoron irin wannan rufe masana'antun sai ga gwamnatoci suna kokarin su taimaka su ga cewa ba rufe masana'antu ba saboda gwamnati ma za ta iya yin asara ta wurin samun harajin ma'aikata wanda duk wanda ke aiki na biyan gwamnati haraji yanzu dai abin cira gani shine ko koken da kamfanonin cikin gidan ke gabatarwa gwamnatin zai tasiri a wannan marra da gwamnatin ke nemo ceto tattalin arzikin najeriya da kuma samar da aikin yi ga ɗimbin matasan ƙasar da tun ba yau ba gwamnati ta yi alkawarin basu ayyukan yi babin ya ji firamare amurka daga lagos ana turka turka saboda kuɗi daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi saboda kuɗi tsakanin ɗan adam mu gani. To a gaida baban gida daga Lagos to yayin da ake ta hidimar da malamai ko ina jiya a duniya akwai alamar cewa malaman Najeriya musamman suke Adamawa ba sa jin kamar ana yaba musu da sadaukar da kan da suke yi. Gaba dokar ta ɓaci kan fannin ilimi da gwamnatin jihar Adamawa ya yi in ji ta bakin shugaban ma'aikata na gidan gwamnati Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta wanda ya wakilci gwamna Umaru Jibril Bindo. Na zuwa ne sakamakon tabarbarewar matsayin ilimi a jiha idan a kwatanta da sauran jihohin Najeriya. Yau in ka tafi Janaral Murtala akwai gidajen malamai ya fi hamsin a ciki amma ka je ka duba ba malamai aka sa a ciki ba ma'aikata ne na zauna rubuta a tebur su aka cika a ciki amma shi malami da zai karantar da yara sai ya taka da kafa ko ya shiga shiga mota in yana da hali ya zo ya karantar MT shine kadai zai wata biyar ba a biya shi ba kuma ya haƙura yana aikin din. bukin ranar malamai da cibiyar kula da ilimi, kimiyya da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe na bana mai take mutuntawa da kuma ɗaukaka matsayin malamai na zuwa ne a lokacin da sana'ar malanta ke fuskantar kalubale ta fuskar martaba da kuma kimar su a idon al'umma. Tambayar kenan da newa shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Adamawa Comrade Rodney Nathan. Idan ma al'umma sun manta muna tunashe su da wannan ranar kuliyomi wanda ita unesco ta zauna ta duba cewa malami ya cancanci ana tuna da shi kara ga ana tuna da ranaku amma ranar mu yau ba a ma san akwai ranar ba domin ba a ɗauke mu komai ba da an ɗauke mu wani abu da gwamnati ne ma da kanta za ta ce bari mu taru mana in ji turawa mu celebrate malaman mu saboda ga taimakon da suka yi mana ko kai dan siyasa ne wani da ya horar da kai shi yasa yanzu muna samun siyasan da muke yi din bata mikewa saboda me irin yadda aka horar da mutanen da suka kaga yake malamta an gurbata shi na tambaye wasu daga cikin malamai ko yaya suke kallon taken bikin tunawa da ranar malamai na duniya na bana idan suka kwatanta da irin kima ko martabar da suke da shi a idon al'umma da suke wa hidima ga shugabar makarantar firamare na lugere da ke jimeta na jihar adamawa malama aishatu babadiya sani ba sakacin daga wajen gwamnati ne babu da martaba kwata-kwata malami kwata-kwata ba a ganin shi a matsayin mu don ko neman aure malamin makaranta ya je za a ce ai malami ne saboda me bai da wani martaba idon jama'a to ga halayen da muke ciki yanzu kowane ma'aikaci a adama sai ana biyan shi albashi sai dai malamin primary a cikin mu yanzu akwai wanda suka yi wata bakwai ba albashi akwai masu wata shida akwai masu wata biyar mafi karanci kenan kwamishinan ilimi na jihar adama farfesa kaletu puwa george farauta ta yi mini bayanin matsayin gwamnatin jiha na kafa dokar ta ɓaci kan fannin ilimi muna nufin yanzu hankalin gwamnatin nan zai koma zuwa harkan ilimi yanzu gwamnati za ta sa karfi a wurin aikin ilimi baya ga rashin biyan albashi kan kare akwai matsaloli na rashin karin girma samar da guraben karo ilimi da biyan hakkokin waɗanda suka yi ritaya daga aikin malanta a jiha sunana comrade jafar babagire alami yau kayi karantar da ya shekaru 35 to sannan yau ka hada wajen shekara da watanni sannan pension salary in kama wanda za a baka dan taimaka maka ma kafin ai maganin gratuity na kama ba fara baka haka ba Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai gon karatu. Isa isa iya farce sannan ya riga ije aje ka gane yaro izan karatu. To ma da lagashe ka sanu su da kokari to Allah kai mu karfe takwas in an jima a shirin na hantsi za mu kawo muku shirin na kasa da ra'ayoyinku da kuma rahoto na musamman game da kokarin da ake na asulun ta manoma da makiyaya a Nijar. ba mu son a kai inda za a bugun juna. To ka san dai an ja faɗa yanzu wanda ya baro wake ai ya san dai ba ta yiwa a zuwa iske ba a ci shi ba. To sai a jira zuwan wannan rahoto yanzu na fata kun shirya ku ji shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka ba ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri abdu ke fatar iyali na lafiya. Yanzu haka dai 'yan matan sakandaren Chibok sun cika shekaru biyu da watanni biyar a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da tabbacin ainihin inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da fayafayan bidiyon da kungiyar ta rika fitarwa. Yayin da za mu ci gaba da bin diddigin yunkurin da gwamnati ke yi na ceto su, Bari mu taɓo shirin uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari na inganta rayuwar waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin ƙasar. A cikin hirarsu da abokin aikin Muladan Ibrahim a yawa yayin taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Hajiya Aisha ta bayyana inda shirin ta ya sa gaba da kuma hanyoyin da suke samun kuɗi na aiwatar da shirin. zai taimaka ma mata ta hanya mai yawa ta hanyar samun lafiya ta hanyar koyon sana'a da kuma kwanan nan taimakon da muke musu kan duba lafiyan jikinsu a wasu kungiyoyi da nake aiki da su suna so su hada da ƙayyada iyali kamar matan da suka riga suka haifi kamar yara shida takwas a taimaka musu yadda za su samu sarari su samu lafiyan jikinsu yayan su samu su girma da sauransu kafin su kara haihuwa kuma taron da muka yi yau da matan shugabannin ƙasa kowace ta faɗi abin da take yi a ƙasarta eh, game da kiwon lafiya da kuma ciwon hiv yadda zai hana yaduwa daga uwa zuwa yara kuma ina ji dai kamar yanzu dai an samu cigaba gaba kwarai da gaske kuma najeriya ma ba bata baya ba abin zai je ƙauyuka karkara shirin naki eh zai je karkara yau da safe na hadu da matan bill gates muka haɗu muka gaisa ta min wasu tambayoyi wanda tambayoyin ta gamsu da abubuwan da na yi a najeriya daga farkon shiga mu mulki zuwa yanzu tana ma shirin ta zo najeriya ta zo ta ga abubuwan da na yi da kuma ta taimaka wajen samun kiwon lafiya na mata da na yara akan iraya asibitoci kamar na cikin unguwanni wanda na fara yi mun yi daya a kebe mun yi daya a cross river to shine wanda take da ra'ayi a kansu sosai ta ce za ta zo ta taimaka mun ga kina taimaka ma matan da ke sansanin gudun hijira to za ki kai masu wannan shirin a can ma eh sosai kwarai da gaske abincin wanda muke wanda muka tara ba mu gama ba mu fara rabon su ba sai da wanda na riga na bada ne akwai wanda na tara kwanan nan ya yi kamar dola rabin miliyon wanda muka tara kuma ana kan yin abincin ba a gama ba tukuna an gama za mu tsara yadda za a raba kuma in ta zo ma za ta je ta gaggano duka uban da muke yi to wasu kuma za su ce maimakon abincin nan ke dan samu musu wani shiri da zai cire musu damuwan abin da ya dame su can wani lokaci kina tunanin haka na ke ma eh ina tunani haka kuma gwamnati ma tana kan yin haka yanzu haka ma ana yin ta a maiduguri sai dai za mu kara in mun gama da abinci sai kuma mu kama yin wannan din kuma duk da yana nan cikin shirin mu daya bayan daya za a yi shi insha Allah amma na kuɗi akwai maganan kuɗi ina za a samu kuɗi eh to ai akwai masu kuɗi a Najeriya su muka dogara akan su su ringa taimaka mu taimaka ma wanda ba su da ƙarfi to Allah sa a dace Bari mu koma kan shirin aure da zaurawa da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa. A yau za mu duba alaƙa wannan shiri da zaman aure na yau da kullum da kuma yadda shirin zai ƙara tasiri. Ga abin da Dr. Muhammad Hadi Musa masanin zamantakewar ɗan adam kuma kwararre kan al'amuran da suka shafi iyali ke cewa a hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Bai shiga ta ya tasirantu a cikin zukatan mata da suke gida su rike aurensu ko kuma mazaje da suke da matayensu su gane nauye-nauyen da suke dorawa al'umma suke dorawa gwamnati da kuma ma yawon ko tahowa hizban neman wato matar da mutum zai aura saboda ya rasa tasa ko kuma ita mijin da za ta aura waɗancan na cikin gida ba sa alakanta kansu da wannan abu a'a wannan dai wani abu ne yake faruwa na wasu kawai sun rasa aurensu kuma an zo an yi musu aure balma yakan iya abin da na fara fahimta ya fara dan zama wani abin sha'awa saboda dan mata'in da ake basu a ce wani abin ihsani da ake basu a ce wani alhaji wane babba ya zo ya raba musu kekunan dinki alhaji wane babba ko kamfani wane kaza ya zo ya raba musu buhunan kaza ko ya basu kayan kaza kaza wannan din har ma ya dan so misali ya dan yi tasiri a zuciyar waɗanda ma suke gidajensu ko sha'awar wannan abun domin a wasu lokuta can baya ma 'yan jarida kun ba mu labarin waɗanda ma aka samu sun zo sun yi 419 sun yi zamba cikin aminci wasu ma suna da aure suka zo suka kawo kansu a akan basu da shi nan saboda a basu abu ne mai kyau a basu amma dai ina nuna cewar ya so ma ya tasiranta a wannan janibin ba ma a janibin wato ya toshe hana su fitowa daga gidansu ba to malam idan haka ne me ya kamata al'umma da kuma ita gwamnatin da ɗauki gabarin wannan tsari tun daga shi ana ci gaba da yinsa a ɗauka cewa wani matakai kamata su ɗauka a ga cewa an samu waccan alaƙa kuma ta yi tasiri a dukkan a zukatan dukkanin ma'aurata da ma ke lafiya kalau to kamar yadda hukumar hizba da gwamnatocin da suka bata gudunmawa suka rufa mata baya wannan abu ya zama wani babban al'amari da duk duniya ana jinsa kuma wato gwamnatoci suna alfahari da shi mu ma muna alfahari da shi kamar yadda aka yi wannan al'amari project mai zaman kansa to ya zama misali project a ko project a1 a sa masa suna sai kuma a yi wani project a b kamar yadda masana masu ilimi malamai suka zauna suka duba alkalima statistics suka yi wannan abin aka fito da wannan abin alherin to haka kuma a fito da wani project a b misali wanda shi ma masana ne masu ilimi za su zauna su kuma su ce a hana waɗancan fitowa daga cikin gidajensu kuma waɗanda ma za a yi wa auren a sa musu kyamar fitowar su ma daga ciki irin wannan abubuwan zama proactive hana abin ya faru haka zalika na yi ta ƙoƙarin kawowa duk da ake ta yin bitoci da sauransu na matan aure da sauransu a samu wasu projects ire-iren waɗannan wanda za a zo a fitar da tsare-tsare na yadda za a harba mashi na wannan auren da ake yi masu yadda na mutane masu ɗumbin yawa a harba mashin ya je shiga cikin zukatan waɗanda suke su yanzu da aurensu don a hana su salwantar da nasu auren da kuma waɗanda su kuma ba su yi auren ba su ma a harba daga dai cikin wannan akwatin na wannan auren da aka yi don ya zama da cewa tasirin ya tafi kar ya zama da cewa zaman kansa yake shi kadai ba tare da wasu suna jin impact ɗinsa ba. Shi ma Malam Abubakar Salihu wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya tofa albarkacin bakinsa kan yadda ya fahimci tasirin auren zawarawa akan ma'aurata na gida. Gaskiya a yadda nake kallon abin banga wani darasi ba abin da ya sauya. Saboda dalilan da suke sanya a yi har yanzu suna nan akwai da dalilai da suke da nasaba da halin matsi na tattalin arziki akwai dalilai da suke da nasaba da wata halayya ta ma'auratan da makamantan haka amma waɗannan abubuwa ba su sauya ba duk da irin wannan darasi da ya kamata a koya daga ganin cewa gashi yanzu wata ta fito auren ya gagara har sai an ganganta gwamnati daga bangaren ta ta taimaka an har yanzu ba wani abu da ya sauya kuma babu wani abu da ya sauya dangane da su 'yan mata da suke zaune suna ganin gashi waɗanda masu sun riga sun yi auren sun fito sun zama abin da su kuma ba su samu shiga ba amma ina ganin mafita ita ce gwamnati a maimakon a ce ana ta kashe kuɗi don yi wa auren zaura a tabbatar da dokar nan da take eh, da ake ta fafutukar a samar ta yadda za ta hana yawaitar sakin ma'ana ya zama na cewa a hukumance za a yi sakin sannan kuma mutum idan karfinsa bai kai ba za a bari sake yin aure fiye da yadda yake zai iya daukan eh, nauyinsa zai iya dauka ba ina ganin waɗannan su ya kamata a mai da hankali ba a rika daukar kuɗaɗe ana sakawa a ce za a aure da zaura wanda ba ta sauya zani su din ma idan suka je wasu su dole su sake fitowa saboda ai a abin a hali yake amma rashin koyon darasin nan bangaren maza ne ko matan duka biyu su matan za su tafi suna da abin da bature ke cewa high expectations galibi waɗansu na yin auren ne domin samun wata mamora ta duniya ba wai cewa an yi auren ne a bisa wani abu ne na addini ba suna ɗaukar sa wani abu ne na zamantakewa zaman duniya a more idan suka gaba samu wannan mamoran ba sai su ta da bore abu ya zo ya ki daɗi ya zo ya mutu wasu abubuwan kuma daga dangi ne na ɓangarorin mazan ko matan sukan shigo su sa abin ya rashin daɗi haka su kuma mazajen sukan zo da wata siga domin sun ga yarinya suna ganin ba za ta iya samu ba sai sun yi mata karya sun zo da wani abu da ba shi kenan ba ba su kuma in aka tafi sai a ga abin ba haka yake ba ya zo ya hana zaman daɗi da duka bangarorin kowa bangarorin biyu kowa ya daidaita sawunsa to ganin yadda mutane ke rububun shiga wannan shirin aure da zaurawan nan gaba za mu nemi sanin ko halin kuncin rayuwa da al'umma ke shiga na tasiri a shiga shirin idan haka ne Ta yaya ɗaiɗaikun jama'a za su iya sauƙaƙa wa kansu raɗaɗin da tattalin arziki da ake fuskanta a ƙasa su iya ciyar da iyalansu a sauƙe? Ta yaya kuma za a iya faɗaɗa irin wannan shirin ya kai ga yin tasiri ga sauran ma'aurata har ya zama abin koyi a sauran jihohi da nufin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa? Idan kuka biyo mu sannu a hankali za mu nemi amsa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To a gaishe ke Grace, jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen wasu murya Amurka a Washington DC ne nan dare ne karfe 1 da minti 27 ga labarai a takaice. wata mahaukaciyar guguwa mai suna matthew wadda aka ce ba a taba ganin mai karfinta ba tsawon shekaru goma da suka gabata yanzu haka karfinta ya soma raguwa a yayin da take ratsawa yankin karibiya wajajen bahamas amma kuma an ce za ta kara tsananta a yayin da ta tasarwa gabashin gabar tekun amurka gwamnan jihar florida rick scott ya gargadi mazauna gabar tekun a wani taron manema labarai da ya jiya da su fita daga wurin inda yake nuna cewar rayuwarsu da mutuwarsu na iya dogara ne a kan mataki da za su ɗauka cibiyar nazarin iskar guguwa ta ƙasa a miami ta yi hasashen cewa guguwa matthew za ta kasance a matsayi na uku a yayin da take gittawa zuwa bahamas amma kuma cibiyar ta ce jihar florida za ta huskanci ruwan sama a safiyar yau alhamis al'amura za su daɗa ƙara tsananta a nan florida da kuma jihar georgia ya zuwa yammacin gobe juma'a a jiya laraba rasha ta dakatar da yarjejeniyar shekaru uku da ta kulla da amurka a kan makamashin nukuliya da kuma nazarin harkokin makamashi abin da ake ganin kamar wani mataki ne da zai ƙara lalata dangantakar diplomatsiya tsakanin ƙasashen guda biyu dama to ranar litinin da ta wuce shugaban rasha vladimir putin ya sanya hannu akan dakatar da wata yarjejeniya ta daban da ta shafi kawar da ma'adinan platinum a bisa hujjar cewa amurka tana daukar wasu matakai da ba na abokantaka ba wanda ake ganin kamar arashi ne a kan takunkumi da amurka ta kakaba wa rasha saboda take-taken ita rasha din a ƙasar ukraine a shirye ake a yi marhabi da rundunar mayakan da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban sudan ta kudu rick machar wanda a halin yanzu yake zaune a kasar demokaradiyyar jamhuriyar congo idan suka shigo yankunan da ke karkashin ikon mayakan splmio a cewar kakakin machar din da ake kira james gadget dark wannan sanarwa ta shi ta biyo bayan wani gama ce da aka gwabza tsakanin sojojin to a gaishe ka baba to jama'a abin da ya sauka kina a shirinmu na yanzu sai nan da awa ɗaya da rabin allah da muna fatar da muku da wasu sababbin shirye-shirye da za su haɗa da rahotanni da muka ci za mu kawo muku daga nijar da kuma shirin na kasa inda za ku ji wasu mata da ke da damuwa a jikinsu suna bayyana jan haushi game da irin kallon da ake wani kasa su musamman a najeriya kafin mu tafi mun yi rashi bari mu yi ta'aziyya ta rashin alhaji abdullahi wanda aka fi sani da sunan lakabin namu wato sanannen jami'in diplomasiya dinnan. da ya aiki a wurare daban-daban ciki har nan washington wanda allah ya mashi cikawa jiya muna taziya ga iyalansa musamman matarsa hajiya amina sheba to a madadin baba da solomon da jimmy musu mustapha